الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin iko Allah maɗaukakin sarki mun sake samun dama ta ci gaba da wannan karatu da muke wanda ibada ce neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki muke roƙo ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya dakar da mu da abin da yake daidai a mun fara karatu cikin kitabul manaqib a littafi da yake magana akan falala da darajoji wanda mala ya bude wannan babi da kitabu manaqib rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi babi na shida bayan babi na biyar babun fi ayati isbatin nubuwatin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ma qad khassahu Allahu azza wa jalla bihi wannan babi da babubukan da suke bin bayansa babu babubuka ne da suke bayanin tabbatar da annabta na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wasu daga cikin abubuwa da Allah madaukakin sarki yake bantar da shi da shi wanda wannan allah maɗaukakin sarki yana zaɓen wanda ya so ya fifita shi da abin da ya so hada haddasa na abba dubnu ya abubuwan kofi hada haddasa na walidu ibnu abi saur an suddi an abba ibni abi yazid an ali ibni abi talibin رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ففرجنا في بعد نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله قال هذا حديث غريب وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقال عن عباد بن أبي يزيد منهم فروة ابن أبي المسراء لدى هيك سنة sanadin حديث انا da rauni saboda suddi حديث hadisin da ya zo bayansa aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yace na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makka sai muka fita wani yanki na garin makka ce babu wani dutse da zai fuskance mu ko za mu fuskance shi ko wani itace ko wata itaciya face sai tana yin sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina masu cewa assalamu alayka ya rasulullah ba da yake hadisi ya gabata a babin da ya wuce cewa manzallar sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle akwai wani dutse a maka da yake min sallama lokacin da aka aiko ya ce na san inda yake a yanzu haka kenan ko da wannan sanadin hadisin da aka ranta na baya na da rauni amma ya tabbata cewa dutse ya masa sallama an gane ko wannan kuma mu'jiza ne abu ne da Allah madaukakin sarki keɓance shi da shi alaihi salatu wassalam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن يونس عن إكرمة ابن عمار عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى نزق جذع واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسه فسكت هذا وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل ابن سعد وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين هذا حديث أنس هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي حديثي نينا أنس كما رويتوش دقوة صحبي ديوة شيء من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيئنا يوم خطبة yana jingina a wani itacen dabino wanda yake yankacce wanda aka jingina shi a masallaci yakan dafa saboda dogaro a jikinsa to jikin shi manzala sallawa da wasallam ya daɗe yana dogaro da shi yana kuɗi ba saboda jingina ko saboda dadewan tsayuwa ko dafawa to ana nan haka sai aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari wanda ya gabata a hadisin baya can wata mace ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan bazan umarci ɗaya daga cikin yaran aiki na ba ya yi ma bari ba sai aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari da abin takawa mataki guda uku to lokacin da aka kawo wannan bari din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rabu da wannan itacen da yake jinginuwa a kansa don haka in ya hawa mumbari sai ya zauna ko da ya yi hudu bayan zauna to da aka yi mumbari sai ya zanto kamar an ɗaurace ma wannan itacen kenan amma ba a cire shi a masallacin ba yana nan sai anas yallahu anhu yake cewa sai manzala sallallahu alaihi ya yi a kan mumbari wanda ya fara a kan mumbari shi wannan itacen dadinan da yake jingina a jikinsa sai yana gurnani kamar yadda abin nan dan rakumi yake yake ihu haka wajen neman uwarsa aga dai ba shi da harshe ba shi da baki amma kuma sai yana kamar kuka to haka yayi ta yi har sahabbai suka ce mu sai da muka ji wannan da kunnuwan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan mambarin ya zo ya dafa shi yana wato kamar rarrashinsa kamar yadda uwa take rarrashin ɗanta suke cewa har sai da muka ji ya samu rarrashin kamar yadda ɗa yake komawa ya dinga shaƙan numfashi a matsayin ya nutsu da rarrashin da ake masa to kaga wannan shi ma wani mu'jiza ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka sun ji wannan gurnanin da yake kuma sun ji A shakan numfashi da yake yi na rarrashin da aka masa shi ne yake manzala sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi sai wato ya shafe shi sai ya yi shuru kuma ya daina to wannan yana daga cikin mujizozin manzala sallallahu alaihi wasallam kenan shi kanshi wannan itace ma'ana ya shaku da manzala sallallahu alaihi wasallam da yake jinginuwa a jikinsa sai yake ganin kama an kaurace masa shi wannan kuma yake kore aqidar cewa akwai abin da yake bai da rai duk wani abu a duniya nan mai rai sun gane ko wani yanzu an ce mishi bishiya sai a ce ai ba ta da rai a suna da rai A Allah ya tabbatar musu ko wani ya ishe mu aya na cewa suna da rayuwa irin tasu Allah ya ce wa in min shay'in illa bi hamdi babu wani abu face sai yana tasbihi yana godiya ga Allah yana tsarkake Allah laki a shamsu wal qamaru yasjudan da rana da wata suna abin nan eh, suna suna sujjada haka nan itatuwa da duwa Allah madaukakin sarki ya ce awalam yara alladina kafaru anna samawati wal eh, awalam yara eh, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس cewa shin yanzu ba ku ganin cewa da rana da wata da duwatsu da ma taurari da itatuwa da ma mutane da mala'iku da da yawa daga cin mutane suna yin sujada ga Allah madaukakin sarki eh an tambaye mu ya dutse yake sujada sai mu ce wani sujada ne da Allah kadai ya sanya yake ya ita ce ya take sujada ga Allah Allah dai ya sani amma dai Allah ya tabbatar da cewa suna yi in ba su da rayuwa ba za su yi wannan ba da haka komai yana rayuwa rayuwa ce da Allah madaukakin sarki ya san kowa komai wace irin rayuwa yake da haka shi wannan abin duk da yake kututtule ne na dabino amma yana da rayuwa a cikinsa yana da rayuwa wannan kuma ya nuna mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma a rawaito hadisin nan daga sahabai da yawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي غبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العبق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فآدى فأقدم wani hadisi ne mai inganci a hadisin abdullahi dan abbas ne rabu yallahu an huma wani mutumin ƙauye ya zo ya samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene zai tabbatar min da cewa kai annabi ne ka ce kai annabi ne mai wace alama ce za ka tabbatar min da cewa kai annabin Allah ina so in gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na kira wannan reshe na dabino tare da 'ya'yan dabinan da ke jikinsa da jijiyoyin da suke jikin shi ma'ana reshe ne guda ɗaya wanda yake nono na dabino yace in na kira shi daga jikin bishiyar ya sauko daga jikin bishiyar da jijiyoyin da komai ya zo za ka yadda cewa ni annabin Allah ne yake zan yadda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan reshe shi kadai wanda yake rike da dabinan nan sai reshen nan ya sauko tare da komai da komai da yake jikinsa da jijiyoyi ya zo ya tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tashi ya koma sai kuma ya koma dama yana neman alama ne to wannan ta ishe shi alama to ya ce wannan mutumin sai ya musulunta inda yana so yanzu sai ya ga alama ta gani ta ido mana a karanta mashi ayoyi shi bai ishe shi ba yana so sai ya ga alama da idansa kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wani lokacin ya ga abu wanda yake kili da kili shi ne yake ganin ya fi samun nutsuwa amma ba wai dan eh, bai yarda da abin da yake nan ba yasa ayoyi da yawa alkur'ani Allah yake jan hankalin bayansa su yi amfani da hankalinsu su lura da wasu abubuwan da ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kayfa suqihat ai da Allah yana nuni ne cewa mu yi amfani da hankalin mu kalli wannan abubuwa ku duba halittar rahuni yanda yake ku duba halittar sama da halittar ƙasa haka nan ayoyi da yawa afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madannaha وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج الله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب da haka duk ayoyi ne na jan hankali da haka wannan ya tambayi aya kuma an nuna masa yanzu waye zai kira nono na ayaba misali a jikin ayaba bishiya guda ɗaya nono guda ɗaya da kanshi ya sauko ya zo ya koma ya ce ya koma to manzo Allah sallallahu da wasallam ya ce ya zo kuma ya sauka ya zo din ana gani ya ce ya koma ya koma ya koma ya makale inda yake to sai ya bada gaskiya shine ana zai ce faja'ala yanzilu min an-nakhlati sai yana sauka daga bishiyar hatta saka ila na nabi sallallahu alaihi wasallam har ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zai ce mishi irji koma sai ya koma to ga wannan mu'jiza ce wannan mu'jiza ce قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عازم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا عنبار بن أحمر قال حدثنا أبو زيد بن ابن أخطب wannan abu zaid ibn akhtab ya fi shahara da wannan wato alkunya na amma sunan shi amr ibn akhtab sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala masaha rasulullahi sallallahu alaihi يده على وجهه ودعاني قال عزرته إنه عاش مئة وعشرين سنة وليس في رأسه إلا شعيرات بيض قال هذا حديث حسن غريب وأبو زيد اسمه أمر ابن أخطب أولا صحاب يكي شوى مزالة صلى الله عليه وسلم شكل البركتنسى البركة الله يمسى يا شاف كينا ويا شاف فسكة يمن الدعاء دهنا ينسى sai ya shafa fuska ta shi azratu wanda ya rawaito hadisin daga shi abu zai ko yake cewa shi abu zai dinnan da aka masa wannan addu'ar aka shafa shi sai da ya yi rayuwa tsawon shekara 120 babu furfura a kansa illa wasu 'yan gasu ƙanana kaɗan da ba su wuce a kirga su mana yana danganta wannan da albarka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafa shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne ke da ita da ba ta da iyaka da haka ya shafa shi ya masa addu'a yake sai da ya shekara 120 kan shi babu farfara sai wasu yan gasu suka kaɗan da ba su fa a girga su ba abu wannan albarka ce ta addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma Allah sallallahu alaihi wa sallama albarka yake tafa da ita albarka yake dauke da ita kuma shi kanshi albarka ne rahama ne ga dukkanin tarihi kuma an sanaka illa rahmatan lil alamin aka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama rahama ne ga bayin Allah yanzu duk wanda ya kai shekara ɗari ai ba ɗari ba ma wani ya kai tamanin ba za ka gaba jin gashi a kan shi ba ne قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال عرفت على مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم قال فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به إليه قال فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقوا قال فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس عندنا ما نفهمه قالت أم سليم الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمني يا أم سليم ما عندك فأتته بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعثرت أم سليم بعكة لها فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا هذا هذا حديث حسن صحيح وانا حديث نا أنس أم مالك رضي الله عنه يشي أبو طلحة شيني مجم ما هي فيسا فشيني أبان أنس بايا أو رؤور أنس بايا رسول ما هي فيسا don haka sai anas ya kasance tare da shi ya ce to abu ɗalha dinnan ya ce ma ita uwar anas ya ce na ji muryar manzala sallallahu alaihi wasallama kaman ba karfi sosai ma'ana yadda na saba ji yana magana yau da na ji maganarsa yana zance sai na ga kamar akwai gajiya a tare da shi kuma tare da yunwa na lura cewa yana cikin halin yunwa to ko akwai abin da za a iya samu na abinci a wajenki da za a baiwa manzala sallallahu alaihi wasallama a ciyar da shi ya ce domin ni daga jin yanayin magana sana san yana da gajiya da yunwa sai ta ce akwai sai ta shiro wasu wasu wato gurasosi wanda ba su wuce guda biyu ko uku ba gurasa haka busasshiya shine akram su suna yawan amfani da gurasa na alkama an mai da shi fulawa an nika shi sai a mai da shi kamar gurasa haka sai ta fito da shi ba su wuce kwaya uku ko biyu ba kuma ma ya nuna da tsatsu ne sai ta ɗauko wani mayafi nata ko wani kyalle sai ta lullube abin da shi to da ta lullube da shi sai ta koye shi a hannuna ma'ana ta ce in mayar da sauran sannan sai ta aike ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko da na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na same shi a zaune a cikin mutane mutane na kewaye da shi Anas radiyallahu anhu tunda yana da ladabi da tarbiyya yace sai na miƙe cikin mutane ba na so na yi magana na kace magana yaro ne karami bai da shekaru da yawa amma kuma ya samu ladabi a wajen iyayensa da kuma zaman shi da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai yace sai na miƙe sai manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu kalha ne ya aiko ka yace eh shi ya aiko ni sai yace ya aiko ka da abinci ne yace eh Ina Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kafa da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma duk wanda suke kewaye da shi sun kai mutum 70 ko 80 ya ce ku zo mu tafi kuma abincin da ya wuce guda ta gwara uku ba sai ku zo mu tafi ko mu ku tashi mu tafi kaga an wani ne aka gaya masa sai ya fulale ko sai bari sai sun wace tafi shi kadai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mutu sahabban sa ne tare suke da shi almajiran sa ne ya ce komo sai suka tashi gaba ɗayan suka tafi ya ce ana zai ce sai na shiga gabansu suna tafiya suna nina har sai da na zo wajen abu tsalha sai na bashi labari sai abu tsalha ya ce makowa matan nan tasa ya ce su nai to fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutane kuma ba abin da zamu ce da su da shi ce Allah da manzon shi sun suka fi kowa sani tunda kaga ya zo da mutanen nan ya san menene abin da yake kaga akwai imani tare da ita sai ummu sulaim a abu talha ya tafi da ya je ya tarbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo shi da abu talha ta har suka shiga gidan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu sulaim ya abin da kike da shi ba ta yi kasa abu yawa ba sai ta ce ta zo da wannan burasa ba zuce kwaya uku ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to a babballa ta idan ya nuna ta dan bushe ana sai aka karkarya aka karkarya sannan sai ta dauko wata wani burgamanta da take ajiye mai a ciki da zuma ma'ana sai ta nan barbada a kai don ya zama ya dan yi laushi da za a iya ci to da ta yi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi addu'a ce sun makala fihi ma'ana ya yi addu'a abincin kuma ya faɗa abin da Allah ya so ya faɗa na addu'a Allah kaɗai ya san wani irin addu'a yi sai ya ce mutum goma su shigo a cikin mutanen da na zo da suka zo suka ci abincin na har suka koshi abincin bai motsa ba kuma duk sun ci sun koshi ya ce a sake kawo wasu goma wasu goma suka shigo su ma suka ci sai da dukkan su suka ci suka koshi kuma abincin na yana nan yadda yake suna ci yana nan yadda yake ba abin da ya canja a ciki kuma suka koshi to dukkan su sai da suka ci abincin na har suka goshi kuma suka fita shi ne yake cewa mutanen sun kai mutum saba'in ko tamanin to wannan kaga wata aya ce ta Allah shi yasa a farkon babu yake cewa abin da Allah yake bantar da annabin sa shi sallallahu alaihi wa sallam wannan mu'jiza ce tunda yana magana ne akan kitabul manaqib littafin da yake magana akan daraja da fadadori to ya fara da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk wata daraja bayan tashi take قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء وضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبؤ ينبؤ من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره وفي الباب عن عمران بن حسين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث السدائي وحديث أنس حديث صحيح حسن صحيح وانا شما حديث لنا وتمعجزة لكي مجوز من ذا الله صلى الله عليه وسلم anas radiyallahu anhu yace wata ran na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar da asar yayi kuma mutane sun nemi ruwa ba ruwan da za a yi alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo mishi da ruwan alwala amma shi kadai ne ba zai ba zai ishe su ba yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a cikin wannan ruwan cikin wannan wato daren da aka kawo mishi ruwa yace da ya saka sai na ga ruwa yana bubbuga daga cikin yatsansa ma'ana a cikin wannan ruwan har sai da mutanen nan gaba ɗayansu suka yi alwala ina ganin ruwan yana bubbuga daga cikin yatsan a nan, ba wani aya ta Allah ba da mu'jiza ai jini ne yake fita a yatsa ko to sai ya zama ruwa yana fitowa da aka yi alwala wannan aya ce mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa duk wanda kake ganin ko zai soki a annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ko zai kariya tashi wannan bai san waye annabin Allah ba bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya san shi ba zai ba zai kariya tashi abin da ya zo da shi ba kuma bugu da ƙari wannan shiriya ce daga Allah wani duk da ya san wannan din zai kariya ta da haka shiriya ce ta Allah in Allah ya shiryar da kai ya datar da kai ka san cewa wannan shine annabin Allah shine biyayyen halitta shine cikon annabawa shine kuma wanda Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan dukkanin bayansa gaba daya qala na al-ansari ishaq ibn musa qala haddathana yunus ibn bukayr qala akhbarana muhammad ibn ishaq qala haddathani zuhri an urwata an aisha radhiyallahu anha annaha qalat اول ما قتل ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوه حين اراد الله كرامته ورحمه العباد به الا يرى شيئا الا جاءت مثل فلك الصبح فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو قال هذا حديث حسن صحيح غريب wani hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda daga duka alamu ta ji daga waɗanda suke a wannan lokacin kace farkon abin da Allah ya fara wato bayyana ma manzo Allah sallallahu alaihi na annabta shine Allah da ya so ya girmama shi da wannan matsayi kuma ya zama rahama ga bayin Allah shine duk wani abu da ya gani in ya kwanta ya mafarki abin da ya gani a cikin mafarki zai zo kamar wayewan gari ma'ana zai zo kamar wayewan gari idan gari ya waye ai ba abin da yake buya in kana ganin abu cikin duhu baka gane ba idan gari ya waye kana gane shi kana gane shi Mana misali ne aka bayar to duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gani a mafarki idan ya gani a cikin mafarki cewa ya haɗu da wani da wani ko wani da wani sun yi magana a waje kaza ko abu kaza da kaza ya faru a waje kaza in ya wayi gari sai ga abin da ya auku kamar yadda ya gani sannan wannan wani alama ne daga cikin alamomi na cewa Allah yana yana nuna masa an fara mushi shimfiɗa na cewa kamar ana masa wahayi domin wahayi wani abu ne da bai faru ba ake gaya masa da haka in yayi mafarki din sai a fara gaya masa sai ya wayi gari zai ga abin da ya gani a mafarki din nan haka yake kasantuwa da haka sai ya dinga kallon komai da komai kamar Allah yana nuna masa da haka kai yanzu ne kake gani a mafarki nawa ne yake tabbata sai kai mafarki bayan shekara goma ba ka ga abin da ka gani a mafarkin ba ma babu shi ida wani abin nan ne a rigafu ahlam ne mafarki daga shaidan ne sai shaidan ya nuna ma ka shiga wata babban mota ka yi ka za ka yi wannan in za ka shekara 20 kana jira ba za ka ga wannan ba ka ga wannan ila daga shaidan ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shaidan baya baya rikitar masa da al'amura da haka zuciyar shi tana nan a farke take yake cewa tanamu ya wala yanamu qalbi idanuwa na suna rukuwa kowa na kwanta amma zuciyar a farke take ko da idan shi ya ragu yana bacci amma zuciyar shi a fance take babu wani abu da yake zuwa ya ke ka yasa da yayi yi mafarki kuma sai ya ga abin da ya mafarki din nan gashi nan ya faru yanda ya ganshi to farkon alamun annabta kenan sannan ta ce bayan nan kuma sai Allah ya jefa masa ƙaunar ya dinga keɓantuwa shi kadai sai ba zama zalla sallallahu alaihi wasallam yana so ya dinga kebance shi baya son cuɗanya da mutane shi yasa sai ya tafi kogon hira shi kadai Allah kadai ya san me yake a ciki sai ya je ya zauna kuma ya zauna din da yakan dauki tsawon lokaci sai ya sati uku bai dawo gida ba in ya dawo tsawon lokacin ya tashi dawowa sai ya dawo ya sake ɗiban abin da yake na guzuri ne ya sake komawa sai zama ya fara aurace ma mutane to wannan sai Allah ya jefa masa wannan a asan a zuciyarsa sai zama yana yana keɓanta yana keɓanta shi kadai ma'ana yana keɓanta yakan yi tunani akan halittar sama da ƙasa da wasu al'amura dai daga ce abinda malamai suke bayyanawa so har lokacin da Allah madaukakin sarki aiko mishi da mala'ika ji قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا عبد الله بن مسعود yake cewa ku idan kuka ga ayoyin Allah suna aukuwa kukan dauke su azaba ce ta Allah kukan dauke su azaba ce daga Allah in kuka ga wani abu ya faru daga al'amarin Allah madaukakin sarki sai ku dauka wata azaba ce ya ce mu kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da muka gani na aya ta Allah muna ɗauka cewa wata albarka ce wata cima ce daga Allah ya ce ai mun kasance muna cin abinci tare da manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai mu ci mu abincin yana yin tarbi abin da muke ci zai dinga tarbi yana faɗin subhanallah yace mun ga wannan ayoyi ne na Allah ta suka gani in suna cin abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinci yana tarbi kaga wannan wata aya ce ta Allah yace kuma an zo ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani daro ko wata ƙwarya da take da ruwa a cikin ta sai ya sanya hannun shi a cikin wannan ruwan sai ruwa ya taɓa kugowa daga tsakanin yatsunsa wasu sun ce duka bakin yatsunsa ne suka ta fitar da ruwa ce sai da muka yi alwada dukkanin mu gaba daya dan bayan abin ya faru yake cewa lallai ku fita so zuwa alwada ma'ana alwada wacce take mai albarka kuma albarka daga sama da haka ku zo ku yi alwada. ya dukkanin mu sai da muka yi alwada. kuma wannan din ya faru ba so daya ba so biyu ba tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babi da malam yayi kamar shin fada ne ya ga mana cewa waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kaɗan ne daga cikin abin da ya ambata abubuwan da suke shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske ya faɗi kaɗan ne daga cikin su shi yasa babi na gaba ya kawo babu ma jaa kaifa kana yanzilu alwahyu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ina al'amarin shi ba ƙarya bane kuma ba tsafi bane kuma ba yaudara bane al'amarin shi gaskiya ne da ce babi da zai yi bayani akan yaya wahayi yake sauko ma manzo Allah sallallahu alaihi sallam? ya wahayi yake zuwa manta? wace hanya ce yake samun wahayi daga Allah madaukakin sarki قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا قال هذا حديث حسن صحيح وانا حديث ان عائشة رضي الله عنها تشي الحارث ابن هشام يا تنبهي من زاد صلى الله عليه وسلم يشي وي wace شي تيا يا وهي wahayi زو zo بأن daga Allah domin zalla sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu wani lokacin kuma sukan ga saukan wahayin a tare da shi sai ya ce yaya wahayi yake zuwa maka ko za ka iya kwatanta mana manzala sallallahu alaihi ya ce wani lokacin wahayin yakan zo min kamar yadda idan an buga ƙara na ƙararrawa da ƙarfi an buga ta da dutse ko da ƙarfi mana irin wannan ƙaran da za ka dinga ji ya ce idan wahayin ya zo ba wai ana nufin wahayin yana zo mishi da kara ba ne ba ba zai yanzu kana daidai kunnanta ko kararrawa ne aka buga za ka yana ma wani iri a kunne ma'ana yana nufin zancen da yake zuwa min na alkur'ani da nake karanta muku haka nake jin karanta sai na ji a cika min kunne ke ina jin shi yana cika min kunne kamar yana tare da dauke da wani sauti mai karfi wannan shine ma'anar da Allah ya ce inna sanunfi alayka qawlan thaqila huwa thaqil zance ne wanda yake mai nauyi ya ce ina ji sai na ji kamar ana ƙara amma kuma ayoyin ne ake karanta musu amma zan dinga jin su zancen da karfi sosai nake jin ya ce to wannan yanayin shi ne wahayin da ya fi komai bani wahala ni ma za ba tambaya yana tsananin wahala a gare shi wannan yanayi na wahayi ya ce wani lokacin kuma zan ga mala'ika ya fito mun a sassan mutum kamar yadda ya zo masa lokacin da ya zo yana kogon hira ko yace ikra yace ma ana bi kari har so uku yace ikra bismi rabbika alladhi khalaq kaga malaika ne ya zo masa ce خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم yace wani lokacin zai zo min a sura ne zai zo min asura ko ta mutum to lokacin da ya gama mun magana ya ce da ya gama mun magana sai na ji duk abin da ya faɗa na kiyaye shi duk abin da ya faɗa sai na ji na kiyaye shi sai na ji ya zauna a ta. shi yasa da da farko farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi ya fara zuwa masa ana faɗa din sai ya dinga bibiyan bakin malaika Jibril yana maimaitawa sai Allah ya kwaɗe shi ya ce karka yi haka Allah ya ce za har bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana cewa mu za mu tattara shi a zuciyarka da aka ba sai ka bibiyi wannan karatun ba ya sa da an karanta masa ayon sai ya rike su ko sun kai nawa ne sai ji sun zauna a zuciyarsa to kaga wannan shine hanyar da wa'ayi yake zuwa masa sai Aisha an anha take cewa daga cikin wannan halin da yake cewa ya fi mushi wahala na wahayi shine wanda yake jin zancen da ƙarfi da ƙara sosai take cewa wata rana na gama zala sallallahu alaihi wasallama wahayi na saukan masa ranar ana cikin tsananin sanyi amma sai na ga goshin shi gaba ɗaya na zubar da gumi saboda nauyin abin da ake saukar masa sanyi ake amma gumi yake yi kaga al'amarin babba ne mai girma ne haka nan wata rana abdullahi ibn rawaha yake cewa a manzala sallallahu alaihi wasallam yana tare da ni wata rana sai wahayi yake saukan masa kafarsa yace gwiwarsa tana kan cinyata yace sai da naji kamar an karkarya cinyata saboda nauyin abin da yake saukan masa in yana in yana kan akan rafumi ko taguwa wahayi na sauka ba ta iya tsayuwa faduwa take da haka sako ne wanda yake mai girma sako ne na Allah alqur'ani ba sako bane na wasa da haka ya kamata mu dauke shi da girma sosai sako ne babba duk wanda yanda kaga alkur'ani to ba ba wasa ba haka wasu suna ɗaukar shi kaman abu ne wanda yake ba abun wasa alkur'ani ya wuce abun wasa zance ne na Allah madaukakin sarki zance ne mai girma zance ne wanda ya kunshi ma'ana amfani ga rayuwar dan adam duniya da lahira shari'a ne rahama ne ya taba duk wani bangare na rayuwar dan adam to wannan shine yanda wahayi yake zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam ya sake kawo wani babi babin farko yayi magana akan mu'jizozi ne da suka shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wani abu ne da Allah ke gudanarwa ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan yayi bayanin yanda wahayi yake saukar masa sai ya kawo babi yace babu ma jaa fi sifatin nabi sallallahu alaihi wa babin abin da ya zo na tuffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffa anan abin da ake nufi tuffofin shi na halitta mana Allah ya halicci dan adam akan mafi kyawun halitta to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halittan shi ta fita kowa cika sahabansa da suka gan shi su suka fi kowa sanin sa dan yanzu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kwanta mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mafarki ya san annabi ya gani ko mu kuma idan muka kwanta muka yi mafarki ba mu da tabbacin mai muka gani ko tunda ba mu san shi ba ba wanda ya taba gane shi to amma ta yi kila in an karanta ma su ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin wanda suka san shi suka gan shi ba wanda bai gan shi ba wanda ya gan shi shine kadai zai iya sufanta yayi da su kansu wanda suka gan shi wani a cikin su yana cewa wallahi ba ma iya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari saboda ba ma iya cika idan mu mukura masa ido muna kallon shi saboda kwarjinin da yake mana in sun kalle shi zai su sun fiye da ido su ba sa iya cika ido su kalle shi to shi yasa su sun san shi yanzu abubakar radiyallahu anhu ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi ya kwanta da shi ya yi tafiya tare da shi ya ci abinci tare da shi ya yi burkunta da shi aliyu dan abi talib ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san maganarsa sun san yanayin sa sun san yanayin jin sa sun san yanayin farin cikinsa sun san lokacin da yake cikin jinya sun san lokacin da yake cikin eh, hutawa ko yake cikin bacci ko wa yake saukan masa kaga mun kuma ba da zai iya faɗan wannan wannan shine hikimar malamai suke kawo babin sa da iya yiwuwa wani a cikin Allah madaukakin sarki ya azurta shi ya mafarki ya gama zalla sallallahu alaihi wasallam wani kaji sufofin ba irin wannan sufofin da aka ambata ba ne to ka san cewa ba shi ba ne ko ya sa ke cewa man wa ami fi manami fa kad wa ami to duk wanda ya gana cikin mafarki ya gani fa inna ya ta yatamassalu bi domin shaytan baya baya baya ma'ana rikida da ni ma'ana baya kamance da ni haka akwai sufofi na manzan da sallallahu da wasallam akwai wanda ba shi ba ko yanzu misali in kai mafarki sai aka ce ma ai manzan da sallallahu da wasallam ne a mafarkin ka amma ka ganshi baki ka san ba shi ba shi da manzan da Allah da alaihi ba baki ne ba baki ne ko ka ganshi ka shi ma'ana ah, gajere manzan da sallallahu da wasallam ba gajere bane kamar yadda zai zo a sufofinsa in gane ko ko ka gan shi shagiri babu gemu ka san cewa ba annaba ka gani ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken gemu ne in gane ko to ga ire-iren waɗannan abubuwan shine in ta san sufofin sa ka san wa ka gani ka san wa ka gani shi yasa tabi'ai da ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan suka yi mafarki sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abun farin ciki haka sanar da wani sai su je su samu sahabbai su ce jiya mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to su fata mun me ka gani ce na gan shi kaza da kaza da kaza sai ce shi ka gani ce na gan shi kaza da kaza da kaza ce ba shi bane dan su sun san shi su sun san shi kai kuma ka san shi ba ala za mu karanta wata hadisai kada a cikin wannan babu Allah ka kan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي له شعر يضرب منكبيه بعيد بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل هذا هذا حديث حسن صحيح البراء ابن عازب رضي الله عنهما يجي ني تندنتي ban taba ganin mutumin da yake da gashi a kansa gashi mai ban sha'awa ba wanda yake fitowa a cikin tufafi jajaye sama da ƙasa ba wanda ya fi kyawu fiye da manzala sallallahu alaihi wasallam mana duk mutanen da suke da gashi kuma su sa jajayen tufafi to ban taba ganin wanda ya fi kyau fiye da manzala sallallahu alaihi wasallam ba kaga shi ya san shi ne barwa ibn malik ce domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gashi yake da shi wanda gashin wani lokaci yana taba kafadarsa bana gashin shi yana da yawa yana gangarowa har ne kafadarsa to kaga gashin manzo Allah kaga je kaga mutum ka kaga balarabi a cikin mabarki gashin shi ya ka kai baya shimfiɗa shi yasa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan daure gashin sa daga baya saboda yana kwanciya har kafadarsa haka yakan daure amma bayan yin daure irin na yahudawa yahudawa sukan yi daure guda hudu a gashin su sukan yi wasu biyu a nan su biyu a baya to shi kuma yakan daure daga baya ba irin nasu ba kuma baya yin yanda yan jahiliya su ma suke su akwai irin daurin da suke magashi shi gashi kamar abu ne na ado a cikin al'ummar larabawa kuma a nan wata gaba mai muhimmanci sai ka ga mutum irinmu ya tara gashin kasan da yake ayyana muna da gashi to ai ba irin naka bane sai mu ce tululu da gashi ka gashi wai dalibi ne ya ji an ce annabi na da gashi to ai ba irin naka bane kuma wancan gashi ne na halitta ba za ka iya yin irin sa ba ai yanda Allah ya dace mu daban ne ba irin nasu ba akwai kowa irin halittar da Allah ya masa da haka in yana tafiya gashin shi yakan kada nan hagu da dama har yakan taba kafadar kamar yadda kake gani a shirye-shirye na laraba an sa sai ka ga suna da gashi da yawa za ga namiji ne amma gashin shi ya sauka har nan ko to haka gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace kuma ba'idu ma bainal mansibain ma'ana ba tsokakken jiki bane da shi kafadar shi tana da fadi mutum ne wanda yake cikakke ba motsatsai bane mutum ne mai fadin jiki saboda shi halittar shi ta cika ba wani abin da yake a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bai cika ba na halitta babu shi kamar yadda zai zo akwai hadisai masu tsaye, akwai hadisin Aliyu dan Abi Talib akwai hadisin Anas da sauransu yace ya kun bil qatil wala bil tawi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda zaka iya hukunta cewa dogo ne ko gajere ne ba mana shi dai ba za ka ce dogo ba ne don in yayi yawa bai da kyau kuma shi ba gajere ba ne don gajarta ma sai yawa ba ta da abin nan haka shi matsakaici ne amma ko cikin mutane masu tsayi ya shiga za ka samu sai tsayin su ya zama mara kyau nashi ya zama mai kyau ko cikin masu tsayi yake ba na ya shiga cikin mutane masu tsayi ba za ka iya gane tsayinsu ba ba za ka iya gane cewa su suna da tsayi ba sai ka ga kamar ya fi su cika amma kuma tsayin nashi bai wuce iyaka ba kuma shi ba gajere ba ne ke laisa bai tsawili عليه الصلاة والسلام قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا مثل القمر هذا حديث حسن سليم wani mutum ne kuma ya tambayi shi barwa din har ila yau ya ce wai fuskar manzala sallallahu alaihi wasallama kyalkyalin da take da hasken da take kamar takwabi ne kasan takwabi in an bude shi yana rana na harka shi yana kyalli ya ce kamar takwabi ne an ka ce hasken kamar takwabi kamar ka rage girman hasken ke inda hasken takwabi ya bai da yawa ya ce a ai hasken shi kamar yadda hasken wata yi a ga hasken wata musamman in ya shiga an ka kyalli shi ba abin da za ka aibanta a cikin hasken wata wata ya haske sosai mu nan da muke gari ne akwai fitilu da sauransu ba ka gane hasken wata sai ka shiga daji ko ka yi tafiya inda yake ba su da wuta ka ga wuta ya tsaya a sama ya yi haske kuma misali lokacin ba lokacin damuna ba ne ba lokacin hunturu ba ne ba na lokacin bazara in wata ya tsaya a sama in ka kalle shi kai kanka za ka ji sha'awa ce to haka fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hasken takwabi kila in yayi haske da yawa yayi kyalle zai iya kashe ma ido amma hasken wata ba wata in za ka ini in za ka kwana kana kallon wata hasken shi ba za ka ja kashe ma ido ba ko shi yasa bai kwatanta shi da hasken rana ba don hasken rana yana kashe ido ba wanda zai iya kura ma rana wa ido ya dauki mintuna biyar yana kallon ta amma wata ba za ka iya zaunawa cikin duhun dare ƙarƙashin wata ka kalle shi ka kalle sai dai wuyan ka ya gaji amma ba wai ya cutar da kai a ido ba shi hasken wata ba haske ba ne mai ya ce to shi fuskar manzala sallallahu a wasallam ba kaman farin takwabi ba ne fuskar shi haskenta kaman wata ne bal lokacin sukan ce wallahi su suka kalli wata suka kalli fuskar shi sai su rasa wanne ne ya fi haske a ciki fuskar ce ta fi haske ko watan ne duk da suna kallon shi kullum wannan ba komai bane yana nuna mana yanda cikan halittar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take qala akwai wani hadisi kuma da bai da tsayi shi ma haddathana Muhammad ibn Isma'il qala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana al-Masburi an Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi ibn Jubayr ibn Muf'im an Ali radiyallahu anhu qala لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شطن الكفين والقدمين دقم الرأس دقم الكراجيس طويل المسروبة idza masha takaffa takaffuan ka'annama in hatta min sabr lam ara qablahu wa la ba'dahu mithluhu sallallahu alaihi wa sallam hadisin ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi ma yana sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai tsayi da yawa ba kuma sannan ba gajere bane yace shasnal kaffaini wal qadamaini tafukan hannunsa da tafin kafarsa faɗi ne da su kuma cikakku ba wai a motsa suke ba suna da faɗi mana tufan shi halittar shi ya cika hannun shi cikakke ne mana babu wani aibi a hannunsa da za ka ce hannun a motsa yake ko kuma akwai yatsun a dankwashi a cikakke ne suna da faɗi suna da cika ya ce kuma dakmar ra'asi manzala sallallahu alaihi wasallama kan shi ba kankane bane kazo lokacin sai a ga wani mutum Allah ya masa halitta sai ka ga kanshi kankani ya shige kamar cikin wuyan ko ai wannan an kalla in an kalla a ɗabi'a ta dan adam sai a ce wannan ai aibi ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi cikakke ne babba ne babu wani aibi a kansa dan haka bakmar ya ce dakmar karadi kuma gabansa duk inda kaga gaba ce a jikinsa shine alkarani kamar nan gwiwar hannu ko nan ɗinsa ko in ka samu gaba a nan kafarsa duk inda yake mahaɗa ce ta gaba ko gwiwa ya ce manya-manya a cike suke saboda cikin halittansa shi yasa duk wanda suke zufanta shi kowa abu daban yake faɗa a kansa kowa iyaka abin da ya gani yake faɗa rozu ne suka gan shi sai dai mu roƙi Allah ya samu gan shi ce idan yana tafiya manzala sallallahu alaihi wasallam bai tafiya tafiya da take akwai kasala a ciki kago ne ya tafiya kaman ba zai motsa ba ko wani kuma ya tafiya haka rigiza rigiza rigiza haka ko yace a manzala sallallahu alaihi wasallam ba haka yake tafiya ba in yana tafiya zaka ga kaman ana tunkuda abu mana kaman yanda jirgin ruwa yake tafiya ba ka jin motsin takun sai dai kaga tafiya tafiya ce cikakkiya za ka ga yana tafiya kamar mutumin da yake gangarowa daga tudu yanzu ka ɗan hau tudu kana gangarowa ya tafiya mutum take kamar ana kuɗa shi to wannan cika ne a cikin tafiya ce in yana tafiya kamar za ka ga yana kuɗa ne haka ma'ana tafiya ce ta wacce take akwai cikan lafiya akwai cika a cikinta sai da ya gama zai iya tsawaitawa cikin bayaninsa yace ni fa ban taba ganin wani gabaninsa wanda ya kai shi cikin halitta ba haka nan ban taba ganin wani bayansa wanda ya kai shi cikin halitta ba domin ya gan shi ya ga wasu gabaninsa kuma bayan ya ya ga wasu yake to gabansa da bayansa ban taba ganin irin shi ba kuma haka har duniya ta tashi ba za a yi irin ba babu babu wani za a yi tuffofin shi wani irin na manzan a ta babu shi akwai dai wanda suke ɗiban kamanni da shi amma kuma ba irin shi suke ba akwai ma. daga cikin ƴaƴayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta fi kowa kama da shi akwai al-hasan dan aliyu dan abi talib akwai ja'far cikin dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ukun sun fi kowa kama da shi sun fi kowa kamanni da shi ko duka mu ba mu gan su ba haka wanda su yanzu zo suka gan su to kaga wannan babu ko shi kadai muka bi shi za mu ce mun ci ribar karatun da muke da tun tunda ba mu gama Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna jin sufofin sa muna jin yaya yake haka zai mu roƙi Allah madaukakin sarki ya nuna mana shi ko da a cikin mafarkin kafin mu duniya an kuma mun je can mutum mu roƙi Allah madaukakin sarki ya sada mu da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk